barka da wannan lokaci barka da haka suna na da umar kuna sauraron mu labon cable fm akwai magana fa akwai magana wato sheikh dr idris abdulaziz dusan tanshi ya karbi ya amsa kalubale wanda sheikh isa ali fantami ya jefa game da tasba ko tasbi tasbi inda sheikh dr idris ya ce wai wannan abin nan biriya ne sheikh isa ali fantami kuma ya ce wai wannan maganan nan bai taso ba domin an samu manya-manyan malumma da suka ce ba bidiya ba ne wai ba bidiya ba ne to al'umma sun kawo kara suka ce wai sheikh dr idris abdulaziz wai ya fito wai shi ya kamata ya accept wannan challenge ga domin su gamu domin wasu guda biyun ga kwararru maluma ne suka fito kan wannan magana wai ba shakka za su fahimtar da mutane to da muka kai wannan request dr idris abdulaziz ya accept wai ya accept shi da sheik isa fantami wasu gamu za mu je mu yi ma dakta sallama yanzu na salamu alaikum wa rahmatullahi barakatu Na'am. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu ne Safadu kana lafiya? Lafiya kala dakta ya kake ya kuma iyali. Wallahi alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ma Allah lafiya alhamdulillah. Masha Allah dakta akwai maganan da yake ya shige maluma duhu game da wato tasbi ko tasba. Wannan magana an sha jin karatun bakinka da kake cewa kamar bid'a ne bid'a ne to akwai eh. wasu malumma kuma da suke cewa wai wannan maganan kanan bai taso ba kada a zo a ce kamar eh. bid'a ne cikin su akwai Sheikh Isa Ali Fantami ya jefa kalubale inda ya bukace kowane malami ne a Najeriya gaba dai ya fito su gamu su je su debate wannan tafakin ga ta al'umma manzan Allah sun fitine mu suka ce wai kana cikin wanda yake suna respect kuma suna girmamawa kuma kai ne kake yawan wannan magana cewa kan bid'a ne shi yasa ko da ba fada suna ba suna gan kaman bakin kofin ka kawo wannan kalubale to mun kawo maka wannan request she ka gaya muna ta kasa ka accept ka accept amma she muka bukace duniya su bakin ka in ka accept ne she shek uh, isa fantami shi kuma ya kaman dr ka accept bismillah muna magana ko da nan minti shida ne game da wannan kalubalen da aka jefa to اللهم صل على محمد ala muhammad محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ali ibrahim innaka حميد majid amma بعد Mr. Fadu, Na'am doctor. A gaskiyar magana ni ban cika sauraron shi Isa Ali ba saboda yadda na fahimce shi. Amma ɗazu kamar yadda ka faɗa waɗansu suna ta maganganu ciwon kaman maganan ta kaman kalubale ne gare ni. Akwai wani ɗalibin da ya turo mu har yake ce don Allah malam ya kamata ka saurari ka ji abin da wannan bawan Allah ya faɗa. To alhamdulillah na saurara na ji inda yake kurarin cewan duk wadda ya isa ya fito su yi muƙabala akan hukuncin carbi ko wadda yake carbi bid'a ne ko yake carbi bai halatta ba to misa fa'adu wato a kafin na ce na amsa wannan kalubale da yi da farko ina so in bayyana jama'a cewa nayi bayanin nayi mamakin wannan bawan Allah da ya wannan magana a wannan lokaci me yasa na yi mamaki a carbi akwai maganganun malamai a kansa wasu sun ce bidi'a ne wasu sun ce ba bidi'a ba ne wannan shekaru aru aru akwai wannan a wannan zamani ma akwai wasu sun ce bidi'a ne wasu ce ba bidi'a ne. ni ina daga cikin waɗanda na goyi bayan malaman da suka ce bidi'a ne ni ina ciki ban kuma taɓa boye ra'ayina akan wannan ba kamar yadda ka faɗa to amma ni ban ga muhimmancin da har za a ci akan carbi a zuwa yi mukabala ba da kamata ya yi idan kai kana da ra'ayin cewa carbi ba bid'a ba ne sai ka karantar ka faɗi hujjojinka ka faɗi dalilanka na cewa ba bid'a ba ne ni kuma da nake ganin bid'a ne sai in kawo dalilan da hujjojina kuma na kawo sai jama'a su zaɓi dalilin da ya fi musu ƙarfi amma ka ce a zo a zauna a yi mukabala a kai a lokacin da akwai waɗanda suka ce Sheikh Ibrahim in yasi Allah ne baka taɓa kiransu a yi mukabala ba akwai mutane da suka ce bayan manzo Allah ya yi wa fati bayan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin ko da ɗari biyu wai ya haɗu da Shehu Tijjani ya bashi wani abin da za a yi addini baka taɓa ce a zo a yi mukabala ba kai an ma taɓa sa me hukuncin karanta satil fati sai ce a ji a tambayi masu shi sai ya noke amma an yanzu kuma ka zo akan carbi har kana kiran mukabala wallahi prof ya ban mamaki ya ban mamaki kwarai da gaske nayi underrated nayi anta nayi underrated intelligent ɗinsa wallahi nayi underrated intelligent ɗinsa na ɗauka intelligence intelligence nasa ya wuce wannan to amma ka san yadda mutum yake in ba kowa ya san shi ba bai san matsayinsa ba Allah ya ji kan Anas Tawfi bai mutu ba na Ghana tun lokacin da na je yake magana akan sa yake bar sa nace Allah sarki bai san waye kwanta mi ba sai yasa bai taɓa zama da shi ba sai yasa to yanzu ya gano har na je na kalubalantar sa saboda nan wannan kalubale da yayi na amsa masa ya zo nan tashanka ta kibla mu tattauna akan wannan matsala ya kawo hujjojinsa kawo nawa kamar yadda yake faɗa cewa ya amsa goron gayyata to ya san dai ni ba zan je masallacinsa ba shi ko ba zai zo nawa ba ya san ba mai yiwa ba ne ni ba zan je Abuja masallacin da yake karantarwa ba shi ko ba zai zo dutsen tashi bauchi ba to a zo a haɗu a kibla life ya kawo hujjojinsa in kawo nawa amma ba ba irin wannan munazara ta a bashi minti biyar minti goma ba akwai tambayoyin da yake so masa direct kai tsaye shi ma ya mun kai tsaye don natija ta fito don a samu result na amsa masa da babban murya amma tare cewa amsa da nake yi na amsa ne don kare samu daman cika baki cewan ba amsa masa ba amma in ba dan haka ba ni wannan matsala ba matsala ce da kai mahada ce a yi mukabala a kanta ba kamar yadda na faɗa akwai maganganun malamai da suke a kai wasu ce bid'a ne wasu ce ba bid'a bane ni ina goyon bayan waɗanda suka ce bid'a ne kuma ina da dalilai na kuma na sha kawo su ma jama'a sun ji na sha kawo su to amma ban san me ya taso yanzu yake cewa mukabala ba akwai waɗanda suke cewa dalilin da yasa ya taso akwai waɗanda yake neman ƙuri'arsu yake so ya gamsar da su a daidai wannan lokaci haka nan bari ya dan goyi bayan wani abin da su suka rike da muhimmanci a wurinsu saboda ya samu ƙuri'arsu kuma masu wannan ra'ayi ina goyon bayan me yasa nake goyon bayansu? su ai abin da ya wuce a baya shi ke tabbatar da abin da ke faruwa a yanzu a lokacin da ya samu minista sai da ya zo yake cewa duk abin da ya karantar a baya yarinta ne a lokacin da ya samu minista yana so ya kare wannan kujera ya ce a lokacin da yake karantar ba yakan kawo aya yakan kawo hadisi amma da ya ga da a taba kujerarsa ya ce duk abin da ya karantar a baya yarinta ne a Qur'ani akwai yarinta a hadisi akwai yarinta kana a lokacin kana da shekara sama da talatin da biyar kuma kace yarinta ne saboda nan dan yanzu ya dawo ya ce zai mukabala kan carbi Wacce matsala ce neman kujera ce ta wajen waɗanda suke ba da muhimmanci ma carbi kuma kowa ya san su saboda haka nan a takaice an amsa an amsa gayyatansa ya zo kibla fm live ya kawo abin da yake da shi kuma da masa tambayoyi ni ma an kawo mun tambayoyi hmm. ya kawo in kawo ba zan je masallaci sau ba zo na ba haɗu a kibla fm in kuma bai haɗu ba to yau akwai raddi na musamman da dan masa akan waɗansu maganganu shubuhat ne ya kawo waɗanda na ji waɗanda suke tare da shi har suna masa kabbara la'alla ko rashin ilimi ko da nuna goyon baya ko rashin fahimta wanda shubuhat ne dan warware shi dan masa naƙadi na ilimi akan insha Allah hmm. saboda hakan nan Mr. Fuadu an amsa gayyatar kun ji go da ce kowa da kowa to ni ga ni na amsa mu haɗu a kibla fm ni na ce cardi bid'a ne ba daidai ba ne na je na kawo ni misali wai da makirfon da da da me da me mu haɗu ka ba da misalin mu ga da makirfon da carbi haka suke masu jan carbi haka suka ɗauki haka aƙidar su take game da carbi daidai ke da makirfon hmm. sai mun zo na ji wani ma mai shufa yana cewa kaman aikin haji ana zuwa da jirgin sama to za mu ga shin masu rike carbi a su ko tunanin su daidai ne da hawa jirgin sama ma ji duk ma ji mu ga mu ga shin ba kirho wa kirkiro shi wanda ya kirkiro ma kirho mai aƙidar sa game da shi jirgin sama wa kirkiro shi wanda ya kirkiro mai aƙidar sa da shi za mu ji carbi kuma wanda suka kirkiro mai aƙidar su da shi duk za mu ji tambaya ita za ta bayyana don haka dai an amsa masa 100% mi'a fil mi'a Hmm. in kuma bai fito ba kai raddi Allah kai mu lokaci wannan shine Mr. Fuad a eh, takeice mun gode maka Sheikh Dr. Idris Abdulaziz Dr. Tawhid Allah saka da alkhairi kun ji al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun shaida Dr. Idris wai ya amsa wannan challenge nan where he's ready amma a gamu wa gamu on Cable FM evidence for evidence hujja for hujja zai yi tambayoyi ne kai tsaye shi kuma a mishi tambaya shi kuma a mishi tambaya Allah kai mu